wa idan kuma in sun tabbata akan abin nan akan yadda Allah ya ce hum min ladunna ajran azima da mun ba su bayan tabbata kafafun su ba mai itun da su kuma ba su lada mai girma shine wato shiga aljanna to ci gaba wa la hum sirat mustaqim kuma bayan wannan lada kuma ba su zama lafiya a nan duniya shi ne wal yana kuma da lalle da mun shirya da su musu kima hanya wadda Allah da ya tattawa ne shari'ar musulunci allazi yu'addi ila iqamatil adil wanda ke kai ga tsaye da adalci wa salami da zama lafiya hada fi duniya wannan cikin duniya wa ma fil akhirati wa jazaa'u kama qala wato su sakamako ga nan kamar yadda ya ce gashi kuma ومن ya الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك to wa man yuti illa wa rasul duk wanda ya ta'a ga Allah yayi ta'a ga manzon Allah ga abin da sun kai umarni da shi wa ulaika man ladina an'ama Allahu alaihim wadannan suna tare da wadanda Allah ya wa ni'ima minan nabiyyin wa siddiqina annabawa da siddiqai ay afadilu ashabil anbiya wato kenan shugabannin mabiya annabawa limubalagatin fi siddiq wa tasdiq wanda ake ce siddiq wato ya kai iyaka gaskatawa annabawa idan ka yi abin da Allah ya azama na bin shari'a to sai Allah ya yi gidanka tsakanin waɗannan manyan mutane kun fahimta ko wa shuhada da waɗanda yake wa shuhada waɗanda sun kai aiki don ɗaukar karɓar musulunci an ka kashe su alƙatala fi sabilillah wa salihin da mutanen kirki duk wanda ya bi shari'a ko da bai kai darajar su ba gida sai a sashi cikin su wa suna ula'ika rafiqa kuma waɗannan waɗannan sun kyautatu su zan abokan tafiya tare da mutum ko abokan zama tare da mutum cikin aljanna da an yi yastamti a fiye habiru ya tun shi ɗaure jin daɗi da ganin su wa ziyaratin da ziyara su wani kuduri ma da halatta tare da su wa in ka na makarrukun fi darajatil aliya ko da yake murin tabbatar su suna sama da shi bin nisbati ila gairi amma wajen haduwa yana yiwa kun gani a nan sarki yana da gida mai kyau ko ko attajirai suna da gida masu kyawu fiye da talakawa amma in akwai abin da na musulunci sai a hito a zauna ko ana jin yancin kansa kun ga han mutum ba ka tunanin wani ya fi ka jin daɗi hmm, kamar masallaci to ci gaba ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل wato wannan kyauta da a saka cikin manyan mutane ga jin daɗi min Allah kyauta ce daga Allah tafaddulun bi tafaddala bihi alaihim kyauta ce wanda Allah ya mutu la annahum naluhu bi darin ba wai don kai ta'a ba matukar ka dai yarda da bin umarnin ubangiji to haka Allah zai saka ko da baka aikata ba ko da baka yi aikin da ka cancanci wannan ni'ima ba wa kafa billahi alima wato Allah ya isa ya zama sani bi sawabil akhirah ga sakamakon lahira fatiqu bima akhbarakum bi saboda haka ku ku amince ga abin da Allah ya ba ku labari wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari kamar wanda ya sanya dafu yake to ci gaba to wannan ma kana ta suratu wato lokacin da wannan ita suwa ta zama har ra'isi huwa iqamatul adl abinda take karantarwa sai da adalci wal iqsad da yin adalci bayan afrad al umma tsakanin jama'a ɗaya ɗaya kun jama'a wa huwa la yumkin illa fi amnin wa salamin to tsayin ibada yin adalci bai yi wa sai ana zaune lafiya ko wa huwa la la yunalu illa bi istidad harbin to zama lafiya shi ko bai yi wa sai an tattalin yaki wa salahin an tattalin makamai wa himayata an tattalin su abin nan misali duk abubuwan da yake wanda yake na makami هذا hada هذا الاقتصاد wannan shine adalci wahi ma ta hada الاقتصاد tsare wannan adalcin din tilas sai an tsare shi qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku nan imani ku zo hijrakum ku riki saunarku kullun ku zan cikin tattalin yaki ai itarizu minhu wato ku nemi tsari daga bakiyanku wata ya qazula ku halka saboda shi fanfiru sabatin wato ku fita zuwa yaƙi an ce ku fita sabatin jama'a jama'a mutafarriki na sariya ba da ukurai daban-daban ko haɗe a wurin firu jami'a ko ku fita gaba ɗai mujtami'i wato abin nan kullun dai ku dan cikin tattali kuma duk yadda an ka umarce ku ku bi ko daban-daban ko kuma abin nan tare to ci gaba wannan ya gudu kidan mu aje fa in فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إلا ما أكن معهم شهيدا yanzu in kun gani yanzu in musulmi sun ka bar shiga soja ko kuma an san ba su da ƙarfi cikin aikin soja kamin mu waye gari sai mu iske wasu abin nan yanzu abin nan ga wani rikici ana yi tsakanin abin nan Eh, tsakanin kamaru da najeriya kuna tsammanin abin nan musulmin najeriya ne da musulmin kamaru ka yaki kafirai ne ke abin nan to in ba mu da in ba mu da makamai mu koya ba ya za mu so so kashe mu ce ko ku bari mu muku shari'a su sun ka kashe mu sai na kuma ce mu sai bari mu muku shari'a ko sai kun yi fada <laughs> ko ba haka ba hmm. ya ayyuhalladhina amanu mm, wa inna minkum laman la an daga cikin ku akwai wanda yake yana jinkiri an ce hito zuwa yaki wato yana yin lalle yana yin jinkiri wato an takidi laman la an lalle cikin ku akwai hakikatan wanda yake yana yin jinkiri yan an ce hito kamar abdullahi ibn ubayy al-munafiq wa sahabi waja'alahu minkum min haythu zahir wato domin ga abin irin waɗannan kafirai bayyane cikin mu suke amma eh, abin nan hakikatan ba cikin musuke ba fa ina asabarku musiban da cikin ku akwai irin waɗannan in ya zan musiba ta same ku shi mai irin jinkirin nan in musiba ta same ku kamar an ka kashe wani ko ko abin nan yaki ya karye qala qad anama Allahu alayhi ce Allah ya min ni'manikum ban taba ba في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الوادي أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا wa ma la kun su qatil me yasa ne ku musulmi ba ku yi ba ku jihadi to ba la ma ne alaku min kitab ba abin da ke hana ku jihadi yaki fi sabilillah ga dawaka kana ubangiji wa fi tahlisul musallafin kuma don ku yaki dan tsarewar abin masu rauni mun kuma kenan shine amfanin jihadi tsarewar masu rauni muna da jaliban da sa'ir da su masu raunin nan maza kamar tsofaffi wani sa da mata wani wanda da ƙananan yara allazina habasahum kufaru annaka kafirai sun tsare su an hijrati wa azam sun ka cutar da su Kana mu abbas radiyallahu anhu kuntu ana wa ummi ne abdullah abbas yana yaro ya musulunta uwa ki ta musulunta amma suna tsare suna cikin makka waɗanda min hadin ƙarya ya Allah ya ubangiji muka fidda mata makka an zalimi da wanda yake masu zalunta mutanenta kun ga kenan suna danne da abin da kafirai sun danne su ko suna abin da suke illa addu'a waj'alna na min ladunka waliyan ka sanya mana masoyi wanda zai taimake mu ya tawalla umurna wanda zai jibinci al'amuran waj'alna na min ladunka nasira ka sanya mana mataimaki wanda zai taimake mu una min wanda ke hana mu da gare su wa qad sajaba na addu'a Allah ya karba addu'a su fa yassara li ba'lihim al-khuruj sauka kama ba'lin sai fita yayi hijira wa baqiya ba'luhum ila ila an fita makka saura sun ka zauna har lokacin da an kace makka wa walla an sallallahu alaihi wasallam attabun usaydin bayan da an kace makka sai annabi ya nada musu gabna ana ce mai atabu min usaidin fa ansahu mazlumun min zalim yayi tsare adalci ga ya taimaki wanda an ka zalunta daga mai zalunci ko ban da kom nan a wurin fasli eh, eh, eh. da kafirci da in kafirci shiga ya komi daga kenan kenan da kufuri ina azalimi ahluha bil kufri ne wato abin nan kafu bayan abin nan كاتبا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا sun mara gabar muminin na fikita ne kwadaitar da muminai dai gan yaki faƙala ya ce alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wadanda sun kai imani na kwarai kan to suna yin jihadi suna yin yaki don ɗaukaka kalmar ubangiji walladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut wadanda sun kafirta su kuma suna yin yaki ga saboda shaytan kun nan da ko faqatilu awliya shaytan ku musulmi ku mu'minnai ku yaqi masoyan shaytan mataimaka addininsa ta galabu za ku rinjaye su kuwatukum billahi domin ku mataimakin ku Allah ku ku mataimakin su shaytan inna shaytan kana da ifa mun yadda bare shaytan ta zan mai rauni wahiyan mai rauni la yuqamu kada la ba ta daidai da abin shirin Allah wato bil kafin ya kafin rai wai da saru kana shi kauli kana da ifa da taki da shi wato dama wato abin nan dibaran mu shaytan wato mai rauni ce babu lokacin da za a yi ta yi ta yi karfi wanda ke yaki don Allah yana Allah na na tare da shi shi kuma abin nan kan taimakon Allah ko da yaushe yana da karfi ko bai gushiya da karfi to ci gaba bana bana والذين كفروا يقاتلون أقوى ألف حكا ne eh? mutsaya to sai mu tsaya nan kenan ah, amma ba mu kare abin nan eh, akwai sauran abin nan mu kare wannan eh ci gaba ci gaba waɗannan ilan da na kila lahum ba kayi yi tsokace ka ga waɗannan kila lahum ku fu'ai da kuma an ka ce ku kanje kanunan lamma ku bi makkata domin wato jihadi ba haka ake tashi kawai dan dai zuciya ta alƙalƙi ba mu tashi mun jihadi hmm. yanzu an ce jihadi zuciya a'a hmm. to shi ne an ka ce ba ga waɗannan da suka ce ga yaƙi lamma talabu bi makkata lokacin da sun ka neme shi makka li kufari kuffari lahum domin cutarwar da kafirai ke musu Waƙwan jama'a tun ya saba wa ne daga cin saɓai wa'arar da bai da alifan da laɓa kai ni a wato ke a na mun mu boka. Baƙi na naku ko ku ai da ku an ka ce mu ku aa ku kange kawuna ku ba a yaki haka abin da tun hada a wasa ba sa yin abin da kama ba. Waƙi musu a tafattai da sallah ɗan yanzu tun fattai da sallah wa'asau su ka ta ku ba da zakkan a ɗan yankaratu kuma da maku ta ba zan yi mulki yanzu lokacin da an ka ce to ga a yaki an ruɗu ta idan riko nan sai ga wasu jama'a daga cikin su ya fi shauna suna tsoron kafirai abokan yaki kawai kada su kashe su ka hajjatin la kamar yadda ya kamata su yi tsoron Allah a ashadda khaja ko ma sun yi tsoro in an ce ga abin da kafirai sun kace ga abin da Allah ce sun yi tsoron wancan Ka ce ba ai ga abin da kada su fado muna min khajjatil ikum ai musiba shadda ala ala hali wa jawabun liman dalla alai ai arhumul khashya sai tsoro ya zo musu ko arhumul khashya sai tsoro ya auku gare su kenan har abin da suna tsoron mutane shi da tsoron Allah wa qalu suka ce don tsoro daga mutuwa rabbana lima katabta alaina alkitab ya Allah ya ubangiji mu dan me ka rubuta yaki akan mu dan me ka rubuta yaki akan mu za mu mutu na akhatna ila ajalin qarib don me baka yi mana jinkiri ba har zuwa ga wannan lokaci na kusa wato har mu shirya ka ce musu mata dunya kalili wannan magana da kun kai don kyamayya ne kuma don son rayuwa rayuwar duniya ɗan jin daɗi ne kaɗan ya zai ɗan ƙarshe zai zo zuwa ƙarewa al'akhir to amma samun abin da sakamakon lahira shine aljanna khairun ya fi liman yataka wanda ya ji tsoron azabar Allah ay aqiqaban na la bi tarkil ma'asi wala tuzlamuna fatila sannan kuma ba a rage ko ga aikin da kun kai da gwargwadon fatar gurbin abin nan gurbin da biyu ay qadarin fatili wa huwa al-khayt al-mumtad shine zare wanda ya miƙe fil qurati ga abin nan fatar ga abin nan ne sunan shi kwayar da binu a gurfu allati fi badanin cikin wato gurfu wannan wato eh, ita duba an kwayar nan mai karfi ita ake wannan abinda an nakira wato dan hancin nan nata asagira karama allati fi zahari gabanta wa min ha an nakhala da gare shi ake samun nakhala in an an fashe za ka ga wani kamar dan zare dan zare ciki wanda yake da kashin kashi shine zai hito kun da ko fa hinna wati umurun salasa wato cikin gurtsun da dino akwai abubuwa uku fatil ya fata nan da asama fara wa naqir sannan da dan gurtsun nan eh wakati wakati fir ne kadimir ne kadimir sannan kidiniru shi ne wannan da a can ciki wanda ke an shuka shi ne zai kwallo ya fito kun da ko ba ta hidu ayyuhar mu'min saboda ka koyi jihadi ya kuma yi ku baro abin nan kada ku wada kanta kawo kan to ci gaba ba shi nan kenan alamta illa ba aradu ne ba rada ba hmm. eh, wa aradu bi zalika akwai wa. da alim ta ci gaba ku bari mu kare وإن ضربهم حسنة يقولوا هذه هدى وإن تطبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يزالون يفقهون حديثا kaina ma ta kuma duk inda kun ka zan ya kuma yin nai da al-maut mutuwa za ta riske ku kun kuntum fi burujin mushayyada ko da kun zan cikin birane waɗanda an aka karfafa ginin su madaukaka wala ta kashe wani da saboda haka wato tunda ba a iya tsare mutuwa da shiga wurin aminci to abin na shekara kun ji tsoron shiga wurin yaki sofar mata da tsoron mutuwa wanda yake ba ku ya tsare ta wa in ta sabon sayyi'atun hasanatu ko amma munafikai in ya zama wani abu mai kyau ya same su wadata ko kuma sun an ka abin mm, lafiya ya kulu hadi min inda nasar ce wannan da wayan su sun sanya to amma in wata musiba ta same su ko yaki ko fari ya na ya kulu ne ya kulu hadi min inda sai su ce wannan nunin azlib ne ya kulu hadi min inda su ce wannan da gare ka ne ya Muhammad kai ne ke kawo mana kullun ne da nuna tashi aikata kaza kullahum ka ce musu kullum min indillahi abu mai kyawo da wanda ba da kyawo daga Allah ne min kibali wato daga wajensa ne amma mutum shi ke sabbabawar mai kyau mugu daga ya kawo bakansa amma da haula ilfa famila ka dole ya kawo hadisa ne ya sami waɗannan mutane ba su kusa su fahimci magana ba su kusa su fahimci magana kuna yuqaribuna yaqabu ko kusan fahimta ba su yi balle su fahimta eh, kun hanta ko eh, yalqal yawma mustafhama ta'jub min farɗi jahalin wato kenan yulqa yulqa wato ba su fahimtar magana wanda ake jefa musu al-yawma yau wa ma istibhamu ta'addid min fard jahilin wannan kenan sun kai iyakar jahilci ko kusa ga yin fahimta ba su yi wa nabi muqarabati al-fi'li ashadd min nafihi a ce ba bai kusa ga fahimta ya ji a ce bai aiki hmm. bai kusa ga yin aikin ya a ce ba shi yin aiki kenan ko fahimta ba ko kusa ga yin fahimta balle su kun gane ko to ma asabaka eh yawa shi ya fi shi adda kyau wannan ba al-yawma bane yulka ne maimakon abin nan maimakon al to ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana da al'umma shi kenan domin shine shugaba ma asabaka min hasanatin duk abin da ya same ka na abu mai kyau fa min daga Allah ne mun da ko in an ce ma annabi kenan kamar mu ne yake faɗa ma duk abin da ya same ku mai kyau to daga Allah ne a ta ka fadala min wata ce daga gare shi ba don ka canta ba wa atba'uka li amri wa atba'uka li amri kuma don bin kaga umarnin Allah fa huwa sababu amma a sai same ka na a taraka daga gurin ka wato abin nan wannan musiba ta zoma hay su taraka ta amrullah innaka ko umarnin Allah fa tastawjikan na kasu sai ta wajabtan ma na kasa Allah zai gwar bali musiba kun wanda kun kun ga kana nahin da abin nan ba zai saba mu Allah ba Allah ya tsare shi wa arsalna kana nasu rasula mun ko kun ga mutane wato ka ida manzanci ni to shi da mun ka shirye da su kuma mun ayyata musiba wanda zai tsare su da kowace musiba idan awamin Allah sun ka tsare ga kuma abin nan umar allati biha wato allati biha fala ita samun ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ما آية دي ما سورة ما يطيع الرسول وقد أطاع الله دون دي يطاع منظر الله فلا يطاع الله دون أنه بيزقوا هذا صنبوتيا kun fahimta ko wa man tawalla wanda ya kau da kai an ta ati daga mai ta a fala himman na ka kada ya kada ya dame ka kai dai wanda duk ya ta ga annabi ya ta ga Allah duk wanda ya kau da kai to kada ka damu da shi fa ma arsalna ka fa ma arsalna ka lana aka ce ma annabi ba mu aiko ka mai tsaro akan su ba in ka yi da manzanci ka gama na ka amma tsare su su yi wannan ya nutsan abin nan ga Allah ne ai hafiza Allah kun ya malin baka zama mai tsaro ga ayyukan su ba bal nadiran an aiko ka kana mai gargadi wa ilaina amru amma tsarewa al'amarin su wato ga zuwa gare mu zai koma wannan zai musa kan kawo sun ji ubangiji to ci gaba ويقولون ya فإذا بردوا من والله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقول المنافقين سيأيمن بإمم أبنا الأمر مبين fayar min daga amma in sun ka fito daga wajenka bayyana bayyata ta'ifata min sai wata jama'a ta kwana cikin su ta su kwana da wata niyya gairin ulba da niyya abin da suke faɗa ba ba da abin da suke faɗa ba kun fahimta ko wato kenan da baki wurin ka sai su ce mun yarda amma da sun fito sai su musanya abin nan su musanya ba su yi aikin su yi kwana da niyyar abin aka san abin da sun ka faɗa wurin ka mina ta'ati wallahu ya katuma yi baitun Allah na rubuta abin da suke kwana da shi na niyya zai rubuta cikin sakamakon abin da littafan su ne jazu alai don a sakan kamu su akan sa fari da an ka ce ma'ana kada ka damu da su ka da kai daga gare su wata wakala Allah ka dogara da ubangiji ai tukdi ka amince da shi fa innahu kafi kamar isakka ne ga sharrin su wa kafa billahi wakila Allah ya zan mai tsarfan wannan ilai wanda yake da wanda fa al'amari zuwa gare shi har ne yadda akwai sauka to ci gaba ولو كان من عند غير الله لوجدوا Ku na da القرآن wa ma fi da abin da cikin amran sha'awa Allah yake ba shawai mutum ke karka shi yana faɗa da wajadun fi ikhtilafin kathira da sun samu sabani mai yawa ciki ai kuna mai wata bayanan da abin nan bambanta fi nazmi ga tsarin sa wato wannan ya nuna qur'ani shi ɗaya ne ba a samun sabani gare shi amma duk yadda mutum yayi duk tilas ne shi wani kuskure kun ga da ko abin da aibi ka faɗa da gangan don ka faɗa gaskiya amma in ka kuskure an ka ce wannan kuskure ne ka gyara mun gane ko wanda ya ce ba shi kuskure to ya ya kafir kafirta kun fahimta ko da ni ya saba nasin qur'ani Allah kare har yau da akwai sauran aya ولو ردوا To, yin jihadi da tsarewar al’umma wato ba jihadi ɗaya ba ne kuma sai an gama kai an yi niyyar alheri. wai da jahu amru min al-amn in ya zan wani al'amari na aminci an sarayin nabi sallallahu alaihi wasallam bi mahsalam in labari ya taho na cewa wato yaki abu kaza ya samu gare shi min al-amn aminci na cewa yaki ya ci nasara aw la khawfi ko kuma abin tsoro na cewa wato yaki ya kare azabu bi sai su tsora watsa shi ne da ifu bihi mu idan su ba ta zukatan mu'minai wai ya ta'azzan nabi annabi shi sai shi cutu da wannan shi kenan wannan abin idan mutum ya ji magana ya kamata maganan nan shi ɗauke ta da hankali shi kai ta inda za a gyara ba zuwa zai yi ta watsa ta kaza ai an yi musu kaza ko ko sun samu kaza don alheri in alheri ne ya lalace in sharri ne shi wasu don a raunin da musulmi wato ashe wannan aikin munafikai ne walau radduhu ila rasul da sun mai da wannan al'abari ila rasul zuwa ga manzo wato su su gaya masa ga abin da ya auku don ya san yadda zai gyara ko kuwa wata wanda an matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ko wani shugaba ne wa ila ulil amri min ko kun zuwa ga shugabannin al'amari nasu wato ko ba ka iya zuwa ga shugaba kana iya zuwa ga wanda an mai bi masa har abu ya kai da sun kai al'amari gare shi wato zawai ra'ayi masu hankali ne a kafin sahaba لو sakatu عنه حتى يخبروا به wato da sun yi shiru har a bada labari ga waɗannan shugabanni la من alladhina أنك min سكاء الأمر ke binciken al'amari sun san yadda al'amari yake domin kun ga in wani abu ya samu ko wani shari ko wani khairi an ka kai shi ga shugabanni shugabanni za su bincike shi za su aika da abin masu rahoto domin akwai masu bincike shine masu ba su ne za su tafi bincike ba su ma za su aika da wasu Ya rahoto uyun ko Eh, eh, ko jasus in ma in harka ce ta ilimi a nemi malamai su bincika ya san biduna wato waɗanda za su da waɗanda ke bincike za su iya ganewa ai ya tabi una su bi shi wa ya tulbuna ilmin su nemi sanin sa wa ya rifuna hal huwa yan yanbaghi an za su san shin abin da ya kamata a faɗa ne aula ko bai kamata a faɗe shi ba kun hanta ko to min daga cikin abin nan daga cikin daga cikin shugabanni kenan min ar-rasul wa ul amr kenan Eh, wato in an kai an ka faɗa musu ga abin da mun kaji to mutum ya yi aikinsa su za su tai su nemi masu binciko al'amarin yadda yake a gane ko ya kamata a faɗa ko bai kamata a faɗa ba wala wala fanna alaikum ba don dai kyautar Allah ba gare ku ya ku musulmi da gyara al'amurra alhali mu ya guna nan na ta batawa wa rahmatu kun ba don rahama shi malakun gare ku bi mani intishari isha'ati munafikin da hanawar ba irin wannan mu ya maganganu na abin da isha'a me sunan isha'a ɗaya gungunma eh, aw mani kabula ko hana karɓar gaskiya ba don rahamar ubangiji ba zan taɓa ta mushi da kun bi shaidan shi ma ya murkun bi min alfawahish wato in kace za a zauna sai radda masu tsegumi sun kaba tsegumi ba aikin komai kenan har abada ashe Allah na nan tare da musulmi na kwarai kullun in sun watsa wannan sai ƙarya suke yi sai lalace kun gane kun da in ba in ba don rahama ubangiji ba da kun bi shaytan duka illa qalilan sai ka min kun daga cikin ku min man hita da bi ga wanda yake Allah ya shirye da shi da hankalinsa fi ma yankin min al-umuri yace kai abu kaza bai yiwa ko ko abu kaza na yiwa kun fahimta kun to summa wajaha shaytan ila nabi ita aya وصلى

aka komo daga annabi aka ce fa qatil fi sabilillah ya muhammad kai yaki ga dauka kalmar ubangiji la tukallafu illa nafsuka ba azama ko ba azama kowa ba sai kanka don haka annabi ya ce ko ni ɗaya ne zan fita fala ta hatamma bi takhallihim anka kada ka damu don sun barka المعنى قاتل كياكي ولو هذا كودا كيدي فإنك موعود بالنصر كي أن أعلن أيما لك ci nasara. wa ne amma ka kwadaitar da mu'minai alal qital ga yaki wa ragibun fi ka kwadaitar da su gare shi asallahu an ko ba sallal dina kamaru ana fatar ubangiji ya kange wato yaƙin waɗanda na kafirta wallahu ashadu ba san Allah shine mai tsanani ga ga abin nan ga yaki wa ashadu tankina kuma ya tsanani ga yin musiba ga wanda ya cancanci ai masa musiba ta aziban mai rubu wa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce alladhi nafsi bi yadihi naran sai da wanda yake raina na ga ikon sa la akhrujan lalle zan fita walau wadi ko da ni dai wa hada ri'asati fi fi ma wannan shine abin sha'anin shugabanci ga kowane lokaci ka umarci mutanen ka kai musu gargadi su yi amma kai ka azama kanka ga abin da za ka yi Allah sai ya ka to Allah ya tsare mu da muka koyi Allah ya gafarta mu ci gaba Allah

da an an hal kalama ala amril muslimin bayan ya kare magana to ba da an an hal kalama ala amril muslimin bayan ya kare magana Allah don tsare Allah da da yin yaki da ala don tsare sai da Allah da masu sura wanda yake shi da da sai da adalci allazi huwa ma bayani karanta kuma ga bayanin shari'a fi bayanin shafa'ati ne bin lumur da hannun masu ceto yana cikin al'amura masu kyawu wa shi min al hasana wato yana cikin al'amura masu wato ceto ba sai wato komi ka tafi ga wani don ma hanya ah, da wani don ma hanya ka samu abin da da wani wannan ma hanya ka shi ma yana cikin al'amura masu da wannan wato shi ma yana cikin al'amura masu da su ake da shi ake tsarewa kuma da shi ake samun harewar hakki sai masu rauni wa hukum shafa'a kuma da yake wasudin masu rauni shasin ila manfa'ati shafa'a shi ne tawassul bil qawli fi wusul shasin ila manfa'ati mutun ya shiga tsakanin wani da wani da magana wato tawassul shine shasin ya shiga tsakanin wani da wani da magana da wani mutum zuwa ga wani shasin ya lamu a atin duniya ga sa'a ga sa'a da wani mutum zuwa ga wani khalas man au khalas min mudarratin ko kuma kai mai hanya ila khalas man au khalas min mudarratin ko kuma kai mai hanya shafi wato asali shafi kadalika nuna shafi wato asali ka annal mashhu lahu kana shi wanda za a mashhu lahu abin nan ka annal mashhu lahu kana fardan kamar shi wanda za a wa hada da nabi ya biyu kamar da shi ɗaya yake ko in ya hada da na kana farda mata ya zan shi ɗaya waje da ko wata mai taimaka farda mata ya zan shi ɗaya waje ala kun u shafa'an ويتحصل المشكوك بذلك على قرده دوانا ويتحصل المشكوك بذلك على قرده دوانا wanda an kawo kamun kafa wamin haddu'a lil muslimi wato akwai daga cikin abin nan wamin wato akwai daga cikin abin nan addu'a ga wani mutum kafa wani ya tawaye maka yi masa addu'a wato abin nan addu'a ga wani mutum ya yi tawaye maka yi masa addu'a Allah ka gafa inna mu shafatu inda lazimi ya yi ya yi ceto ki nan ga Allah Allah ka gafa ta mu wani koko ka bashi kaza man ya shafa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha man ya shafa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wato man ya saba tsakanin mutane shafa'ata hasana taimako taimako wanda yake mai kyau tsakanin mutane shafa'ata hasana taimako taimako wanda yake mai kyau an kana lillahi ya zan yayi don Allah wanda ya daidai da shari'a an kana lillahi ya zan yayi don Allah yawa kamun kafa da khairi don sadar da alheri wa dabbil mashkur shari'an wanda yayi don yawa kamun kafa lalifa idan shari'a ba ya yi don wata wani amfani na duniya ba lalifa idan duniya ba ya yi don wata wani amfani ya kuma gare shi ba tarji'ul sha'an shafa'ata ba ya yi don wani amfani ya kuma ayyukan alheri da an shafa'ata ha amal hadda wannan yana cikin alheri ba ma akala biha ya yi wanda ya ce wani min addu'a Allah ya kawo kaza ko wani ya ce yi min addu'a Allah ya kawo kaza ka eh, san eh. kai mai addu'a eh kabar yanzu misali kana son in kai wani minista ya taimake ka kabar yanzu misali kana in ka bani eh, wani abu daidai taimake ka a shin daidai ne in ka bani wani abu ka bani wani abu don in yi ma hanya ga wani minista a shin daidai ne kake bukata ka bani wani abu don in yi ma hanya ga wani minista in ya zan zuwa ga wani mutum bai halatta ba balle zuwa ga Allah daidai ne to in ya zan zuwa ga wani mutum bai halatta ba balle zuwa ga Allah to mai kawo ya kullahu nasibul mu'mina yana da lada daga wannan aiki da yayi to mai kawo ya kullahu nasibul mu'mina yana da lada daga wannan aiki da yayi ai da sababi haka da dan uwa sa bil hadith zahadil gaibi ba man da ala akhihi muslimi wanda ya addu'a ga dan uwa sa muslimi bi zahadil gaibi ba ya nan ka ce adalul malik sannan mala'iki ya ce masa walaka mislu dalikai ma kana da kamar adalul malik sannan mala'iki ya ce masa walaka bil hadith ya ma kana da kamar ya salatu wassalam abliguni wa bil hadith ya kai ku kawo min zai nasibil mawqud bi wannan shine gurgurdan rabon da an kace ba ja kake ka wuri nasibil mawqud bi wannan shine gurgurdan rabon da an kace ba ja kake ka alin fashi ma ta sai atan wanda ya ceto ceto wanda ba ya da kyawu fashi ma ta sai atan wanda ya ceto ceto wanda ba ya da kyawu kiyan namima ko ya annabi shari wanda yake ta sa wala alil hadith li kiyan eh, namima ko ya annabi labari wala alil hadith ya sa kiyayya bayan nasu da ku ya dauki labari ya kai mu wani zai ya sa kiyayya bayan kullu shafa'atin lam tatakammar ko ko an ce kowane ceto wanda yake shafa'a da lam takammal shari'a ko an ce kowane ke abu wanda yake lam takammal shari'a to ya kullu kiblun min shi ma yana da rabo wanda muka ambata yana da ma'auni to ya kullu kiblun min shi ma yana da rabo uh, yana da ma'auni ceton cuta to irin cuta da za kai in kai uh, abin nan ceton cuta to kana Allah la kulli shay'in muqita kuma Allah ya zan mai kaddarawa ga lokutan wa kana Allah la kulli shay'in kuma Allah ya zan mai kaddarawa ga lokutan komai shaidu gare shi wakila al mu'id al hakim bima amal zai saka ma kowa ga abin da ya yi jazi kullu ahadin bima amal zai saka kowa ga abin da ya yi kun gane ko to ci gaba targi da targibi fi shafa'atul hasana bayan an faɗaitar ga yin ceto mai kyawu to targi da targibi fi shafa'atul hasana bayan an faɗaitar ga yin ceto mai kyawu ba fi ha ba gaba ɗai zakara fi ma yati ya ambata ga fi ma yati ba fi ha ba zakara fi ma yati ya ambata ga abinda attafe eh, fi ma yati ga abinda attafe Uh, faradan sha'i'an min afradi uh, wani abu wanda yake yawa su tsakanin faradan sha'i'an min afradi ceto nau'i wani abu wanda yake yawa ga wani tsakanin wannan ceto wanda yake na watsuwa ceto nau'i nau'i war gaba fi ga wani nau'i ya kwadaitar kai wanda yake na watsuwa tsakanin mutane war gaba fi kuma ya ya kwadaitar kai kuma nau'i ne wanda ya annahu nau'un mustaqbalin wa tahiyyatul mustaqil min nau'i ne wanda in ka gamu da wani ka ce assalamu alaikum wa huwa tahiyyatul mustaqil min Allah domin ka gamu da wani ko assalamu alaikum amma na neman ya gaishe ga Allah ba ku tunanin addu'a ne ya masa amma sai ce ya gaishe ko ko ba ku tunanin fa inna shafa'atu min Allah ne neman ceto ne ga Allah ko muslimi alaihi ga wa fa inna shafa'atu min Allah ne neman ceto ne ga Allah lil muslimi alayhi wa tahiyyati addu'a wa tahiyyati asalin addu'a bil hayat wa tawwala wa Allah وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضا ساشن واتو لاربا إن سن حدو دا جونا چند وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضا ساشن واتو لاربا إن سن حدو دا جونا چند زامن جاهلية يقول له حياك الله sun mastabdala hashar sannan shari'a ta musanya ta fi salami ga sallama sun mastabdala hashar sannan shari'a ta musanya ta fi salami ga sallama eh, kamar da kake alaga mata malama mun ga alaga ta malama ja assalamu alaikum kun gane ko eh, kamar da kake alaga mata malama mun ga alaga ta malama ja assalamu alaikum domin sallama ta fi hayyaka annad du'a fi salami ta gaisuwa wa ashmalil khalaq ta fi hayyaka wa amara bil adalati ga sannan kuma haggare ta in mutum yayi ma kai adalci wa amara bil adalati fi wa kuma haggare ta in mutum yayi ma kai adalci ga gaisuwa din fa qala yace wa ri'ayati da tsarewa haƙoƙin mutane ga gaisuwa din fa qala yace

kai kuma ka ce uh, wa alaikum assalam ya tabbata gare ne tabbata gare kai kuma ka ce ya tabbata gare mu ya tabbata gare ka tabbata gare ne tabbata gare albarkokin Allah koko ya tabbata gare mu ya tabbata gare ka da rahama Allah da albarkokin Allah koko kuma yar da ita karanci kamar kamar yadda an kace kamar yadda an kace ma wa alaikum koko kuma yar da ita karanci kamar kamar yadda an kace kamar yadda an kace ma salamu alaikum sanu Hausa kamar hayyaka Allah ce bayi ba sanu Hausa ce wato kamar hayyakan lawo sannu da mi ko ba shi wani jazi alayhi sa'ib ka mutum da aikin da yayi wa min huradu salam jazi alayhi sallama ko ga sallama asalin ta ceto wa min huradu salam ka ko wannan akwai mai da ko ga sallama asalin ta ceto abin ya samu zama lafiya abin ina dukkan ga musulmi kai mai neman wa hasatu sunna al-kafir sunna ta ke ban kafiri wal mubtadi'a وخاصة السنة الكافرة سنة تأكيد الماجن والمبتدع بينا وذنوب كافري لمال البدعة والمسلم والمسلم القائل هكذا كما wanda mai alƙadi alƙadil kuma sallama ga mai biyan bukata wato wurin bauli ko gayat yana cikin su a yi masa sallama ga mai biyan bukata haka nan bauli ko gayat cikin su ba za ba za a yi masa ba wani fil hamam haka nan wanda yake cikin wala ya jibu ba za a yi masa ba ko an ba na ce ko yi ba za a zan wanda ke cin yuqalu lil kafiri alayka bi ta'al waw yana iya mai sallama sai a ce alayka wa yuqalu lil kafiri alayka bidun waw kun gane ko kafiri in alayka ba ce wa alayka ba da an zakara tafsilat bayan ambaci hukunci eh, abin nan rarrabe fil akami wa ba da an zakara tafsilat bayan ambaci amara almu'minin da rarrabe fil akami shari'a ga musulmi waɗannan kunje kunje da amara almu'minin da iqamati ha ya da musulmi waɗannan kunje kunje dan tabbata da tsarewar ya fara wuta malama rayuwar sai da mata don tabbatar da don tsarewar li idamatil amri bainal rayuwar don tabbatar da aminci tsakanin al'umma li idamatil amri bainal ummati kuma don tabbatar da aminci tsakanin al'umma al da musulunci wal ibadatu qaba ala zalika qawli ba abin bauta mu daga biya sai shi wal ibadatu ittiba awamir al-ma'ruf da ake cewa ibada wal ibadatu ittiba'u awamir al ma'bud abinda ake ce umarnin ibada ake wa bauta ko bauta wacce na bin wayi kuma duk abin da hana a wanda ake ka bauta wa bauta kama amara kuma yadda duk abin da hana a nisance la kama yuridu al ba shi mai ibada ya mai yadda umarni kuwa kamar wanda ka la kama yuridu al ba shi mai ibada yadda yake so ko kamar wanda abin wa ibada so kamar yadda yake umarnin yadda yake so ba wai sai ka sallah ce bai so kamar yadda yake to nan ka bauta masa ba wai sai bauta masa gaskiya sai kun gane ko fa idan fa idan tabatum awamira in ba abin bauta masa gaskiya sai kama bayyana fa idan fa idan tabatum awamira in kun kada umarnin sa kama bayyana halaka ko kuma yadda ya bayyana muku la ya galabu fatan wahid mai ba zai rinjaye wuya ta mai karfi la ya gane ko ko zai matara ba zai da hadda kun bi hadisi in ya ba ku labarin wani hadisi ko ko zai tara ta wai da hadda ta kun bi hadisi in ya ba ku labarin wani hadisi to jin na kula muhalata wa ba makawa zai hmm? kun gane ko to shi والله المنافق والله tsakanin mutane ah, kun ga da su su duk waɗannan mu'amala ne wal ah, adala shi ma su duk waɗannan mu'amala ne kuma da wal adala shi ma ma wa fi ma kuma da adalci tsakanin musulmi eh, na tsakanin musulmi da kafirai wa fi ma hunul adala ni a adalci tsakanin musulmi da kafirai wal kufaru anwa'u su kuma kafirai nau'i bane da a eh, da mu wa min hum harbiyun akwai kafirai waɗanda ake yaki da ran amana wa min hum harbiyun akwai kafirai waɗanda ba irin waɗannan ba ba su cikin amana kuma ba su cikin yaki wa min hum gairu zalika akwai wasu waɗanda ba irin waɗannan ba su cikin amana kuma munafiki ne fara da munafikai wal mu'amala ne kun gana kenan tsakanin nan kuma da abil mu'adil ne fara da adil kai wal mu'amala ta ma'afa kun gana kenan tsakanin musulmi da kafirai adalci ne ne malakum fil munafiqina fi atayn ya hada ku ya sami musulmi kun gana malakum fil munafiqina ya hada ku ya sami ku kuka zan jama'a zan jama'a biyu na al'amari suna ce kashe firqata wa firqatan taqulu la unna ta'a fa za mu kashe su ba ta mu kashe su faftira ku wa firqatan taqulu la unna ta'a fa za mu kashe su rabar da kun kai kuna jayayya mu kaza a ni mu kaza yana da kun kai kuna jayayya mu su kaza a aka mu musu kaza ai yana yana ai yambagi an tajtami'u ala qitalihim wa ai kun wanda akan yaki da ai yambagi an tajtami'u ala qitalihim wa man yudlil ku tattara Allah duk wanda Allah wallahu wa man yudlil ku wa Allah ku wanda Allah ya نجرهم ولا تتعلان wadula ta kafirin wato su kafirai wato munafikai kullum suna gurin wato su kafirai wato munafikai kullum suna gurin munafikin da kullum suke kuwa zan kama kafaru kuma yadda sun kazan kafirai kullum sun suke munafin daidai suke kuwa zan munafiki wato ga kudan daidai ga ku nuna daidai la ta taksidu min auliya kada ku riki ya daga daidai ga kada ku riki waɗanda kuke la ta mu'amala kada ku riki wato ya daga cikin mu'amala ku riki waɗanda kuke min mu'amala da bayyana aluna min mu'amala da su al muradu an ake gode da min waliyun al muradu waliyun ake an waliyun walau wahidan ko da guda abinda ake nufi hatta yuhadu kada ka riki masoyi daga cikin rasul bar walau wahidan ko da guda hatta yuhabitu zuwa ga hanyar Allah hijira sun bar fadin da bil hijrati huna al khuruj ma lam yuhabitu zuwa ga hanyar Allah kan kita zuwa ga arada bil hijrati huna al khuruj ma rasul ma kuma to da ba da sai kita zuwa ga yaki musa din Allah su neman lada ga Allah da su zama su aka kenan sai sun imani kwarai amma in ba haka nan ba su neman lada ga Allah abin nan kada ku kenan sai sun imanin daban hijira ce ta zuwa makka na wadda musulmi sun kai ta mu'minina fi awwal makka ko ko wadda musulmi sun kai ta wa ta'ala tashi daga makka ko ko wasu zuwa madina wa hiya ta'ala madan da hijira ba da zakka wa ta'ala man min baiti muhajirin ila Allah wa ko kuma wanda ya ta'ala gidan sai na mai hijira man min baiti muhajirin wanda ya fita da ayoyi na mai hijira waɗannan waɗannan hijira anhuma da makamantan su ayat akwai ayoyi waɗanda ke nuna waɗannan tasma a rasul sallallahu alaihi wasallam shine fitar mutum tare da manzo Allah a rasul sallallahu alaihi wasallam shine man la sabira ya ba don wasu katoci na duniya mai neman la la li duniya ba don wasu katoci na duniya ake nufi wahiyar murad na waɗannan lokaci kada a rike soyayya na waɗannan lokaci wahiyar da jami'il ma'asi akwai wata hijira ta biyu hijira shine muhimmin da cewa dukkan ma'asi akwai wata hijira ta biyu kun gane shine mutum ya muhajir man hajar na Allahu an kun gane hijira qala sallallahu alaihi wanda ya ma dukkan na Allahu mai hijira wa hijran munafiqin kaurace mu abinda Allah ya ah, haka nan hijran ah, abin wa hijran munafiqin fa in tawallu ah, haka nan wa hijran hijran haka nan hijran hijran munafiqin fa in tawallu ga musulunci sosai wa hijran munafiqin haka nan hijran munafiqin fa in tawallu munafiqi ko mun sun ka kauda kai wa qamu ala ma hum alaihi wa in tawallu su zuwa ga addinin kwarai ka kauda wa qamu ala ma hum alaihi suke akan shi ko su zuwa ga addinin kwarai suka ki suka zauna akan abin nan gairi su ko ba da gaskiya na addini ba wani su ku ba wannan gaya da sirkin kun ba da gaskiya ga na addini ba wani su kama su koya ke su kashe ni ai su wajen ku ne kuma su su kama su da ke su domin hun kashe kada ku ki wani masoyi da gare su walu na huwa wala ta ta domin hun wali wala na sirri wani masoyi da gare su wani mai taimako tan su ke suna wanda kuke wala na sirri kada mai kada mu riski wani mai taimako tan ta su ina kuma wanda kuke kuma da mushriki hukuncin su daidai suke da kafirai

سوري الذين يضلون to sun ma shahara ila nau'in thani zuwa ga nau'i na biyu min al na kafir to sun ma shahara ila nau'in thani zuwa ga nau'i na biyu min al na kafir bainal muslimin ahadun ahadun tsakanin su da kafirai na amana su ce mu musulmai ne amma bainal muslimin ahadun ala kawai tsakanin su da musulma hasal lil islam lil aslam amma sun yi amma ya zauna lafiya مثل ما حصل للأسلم كما يدعى ما وقت خروجه إلى مكة النبي يا صلى الله عليه وسلم ما وقت خروجه إلى مكة النبي يا يا كتير قد وعد هلالا هلالا وقد وعد هلال هلال من الأسلم على أن لا يعينه كذا شتي الكولي ولا يعين عليه هلال من الأسلم على أن لا يعينه كذا شتي ولا يعين عليه على كذا أن من وصل إلى هلال دون أن يصعد ولا ولا جاء إليه أن من وصل إلى هلال من الجوار يصعد هلال ولا جاء إليه ولا كافر من الجوار مثل الذي هلال wato kamar amintar da shi kamar yadda aka amintar da hilal zauna tare da yake shi ba to an amintar da shi kamar yadda aka amintar da hmm. hilal musulmi ba za su yake shi mun fahimta ko to mutanen su asalin ne kenan

ahada nabi hilal ibn uwaymir al-aslami kuma ya da annabi wannan alƙawari da hilal sudurun al-hali zukatan au ja'unci an ayyukatu musu ya ke kuma qamitan al-hali zukatan sun yi kunci an ayyukatu musu ya ke mutanen su ai mutanen su أو سقط عنهم الأصل والقصد وتعناف كام يا فاد الدريس سقط عنهم الأصل ولكن لا يوالون ولا يمتعون ولا يرسل بهم وبعد شيء walakin la yuwaluna wala yalmi ba za su komi da su ba ba za musulmi mu yaki amana tsakanin mu babu ba za ku yaƙe mu ba amana tsakanin in musulmi za su yaƙi ba su tafi ku taimake mu ba za ku yaƙe mu ba za mu yaƙe ku ba walau sha Allah da Allah ya so taslidahum alaikum sun waɗannan walau sha Allah da Allah ya so ya so ba su alaikum waɗannan da salladan alaikum da ya ba su iko akan Allah da ya so ya ba su iko akan zukatan da salladan alaikum da ya ba su iko akan ku bi an kala qatalukum da sun yaƙe ولكنه لم يشاء ما الله بسوبا فلقاتل القاتلين يجيكم رؤبيجه ولكنه لم يشاء ما الله بسوبا فإن يتذلكم ينصير ودنا كافر سوء كان يسنجيكم فلم يقاتل فإن يتذلكم ينصير ودنا كافر سوء كان يسنجيكم أمانا تقاتلكم دسوء تزمى لافيا والقول أي إن قادم سوء جاوب أمانا تقاتلكم دسوء ما جعل لافيا أي إن قادم فجاوب أمينكم يا وما جعل الله بالعسل والكتاب الله بيسامك hanya a kasuwa na kuyake yakin su ai ta gane bil ahzi wal kasr ba ku iya kama ci gaba wato nawan ba ku iya nau'i na uku kun gane ko to ci gaba wato nawan nau'i na uku كلما رجوها الفتنة إلا يعتذرون الله يعلمه ويكف ويؤيده إلى بطون لما ويكف أنها يغترفهم واقتلوهم وأولئكم جعلنا لكم وأولئكم sannan ya ishara zuwa ga nau'i na uku fa qala yace satajiduna akhari za ku samu su sannan ya ishara zuwa ga nau'i na uku fa qala yace satajiduna akhari za ku samu su kafirai na daban islami inda ku wurin ku suna ya mun ce mu musulmi ne su amintar da ku bi da ya mun ku inda suna son su amintar da mutanen musulmi ne kuma ga mutanen su ce mu ba musulmi ya mun ku suna son su amintar da mutanen su mun kuma ga mutanen su ce mu ba musulmi ne ba da laraja suna cikin abin nan cikin wato wa mu asadu madina kanu min hada kalmar kalmar islam cikin kai magana kamar sun mutum tariya madina wa hum hali islam sun kai magana kamar sun kana rajulun yaqulu lahu wa hum ba wato mutanen kana rajulun ma za a mutu kai imani daga cikin su yaqulu amantu wato mutanen a kai da wannan yaqulu amantu wannan muhammad wai da kuma da da zauna lafiya cikin ko da yaushe an ka da su wato an ka su zuwa ga kahirci kullum ma su ko da yaushe an ka da su wato an ka su zuwa ga kahirci urki su fiya sai a juyar da su wa illam ya irin waɗannan cikin kafirci in ba su nisa ce ku ba wa illam ya irin waɗannan walam yaqtulu in ba su nisa ce ku yuriya ilaikum walam yakufu aydiyakum musallam ba su hannayen su amana tsakanin ku da su ba kama su bil asr walam yakufu kuma su hannayen su ba su da gare ku ku same su kama su bil da kamu cikin hillu ne ba cikin hurumin makka ba ko cikin fi halin aw haram har wato daga ibn abbas annabi ba cikin ko cikin hadin sifa bani abdullah har wato daga ibn abbas annabi abdullah kanu da in sun koma gidan abdullah nau'i ne na quraish akan addini wai dan sun kawo nan su ce mu musulunta in sun koma gidan ja'alna lakum alaihim alamin mun sanya muku hujja bayyana akan su kuna iyyaka mun sanya muku hujja akan su kuna iyyaka wa da kamun kun fahimta ko wa da kamun su kun fahimta ko ta kusa haifuwa tana ganin wai wani abu ruwa ruwa yana zuwa tana ganin wai na zaki wani abu to ba ce zaki na fata azumi ba sai dai yana fata alwala ko shi to ba ce zaki na fata azumi ba sai dai yana fata alwala shi menene matsayin yana cewa bai fata alwala domin babban mutum ne kwarai da gaske wato ya yi wa'azi da wa'azi babban mutum ne kwarai da gaske wato ya yi wa'azi da wa'azi wannan ya don haka wato girmama shi da ake yi shi yasa aka kuma ana babu shi wannan ya don haka wato girmama shi da ake yi shi yasa aka kuma ana kariya ake masa wannan ya ga zakarin da fitar da wannan sa su nuna kariya ake ruwa da ciwo wannan ya ga zakarin sa fitar da wannan azumin sa lafiya da ko bai ba ta masa ciwo azumin sa yana da ladan koyon addini koyon addini yana da ladan yana da koyon yana da ladan koyon sai dai ba ya da ladan karatun yana da ladan koyon a talabijin sa sai dai ba ya da ladan karatun alqur'ani da azumin sa ya ya wanke sai ya hade sai ya hade ya kai kamar koshi azumin ya kai ya kai ko bai hade ba ya san sai ya hade ya kai kamar koshi ina kun ya kai ko bai hade ba ya san cewa ya kai kamar koshi ko min karatun sai ya kun wani abu ba zai yi ba cewa to ya saba karatun ko min karatun sai dai ya karatun bayan sai ya ji amfanin sa to ya san Allah ka mata da himari Ahmadu Asfara karatu bayan aiki da shi wannan yana san mallan yayi bayani ya ranka mata da himari Ahmadu Asfara wannan yana san mallan yayi bayani akan yaki duk kowa da yaki don shiryar da mutane ko wa'azi don shiryar da mutane ko mutum ya kowa da yaki don shiryar da mutane ko wa'azi don shiryar da mutane ko mutum ya kan kansa daga zulmi idan wani ba shi da lafiya wannan allura shi ya samu abin da ake kira shan lafiya har ya kai ake mishi allura menene hukuncin shi ya samu abin da ake kira shan to in ya zan an yi masa da niyyar kwarai shi kuma abin nan to yana in ya zan an yi masa da niyyar kwarai shi kuma abin nan mai dan yana yiwa in bawan Allah ne zan shahada ba Allah bane ya zan ke dan nan shin ko gaskiya ne zurkan laifin da a'a wato ya dan ya mallaki gabas da yamma don haka kike mai mai a'a wato ya dan ya mallaki gabas da yamma don haka kike mai mai shi ba ya da wani abu magani ya zo ba shi ya yamma ba ya da wani abu abin nan ba magani ya yi abin da ya waje ba kare shi kaga wato abin nan ba ce don ya yi abin da ya waje ba kare shi mutum da abinci eh to abin nan annan ya wuce abinci dole ne domin ya ba abin nan annan ya wuce an dora haka dole ne domin ya ba al'adar an dora aure an dora haka al'ada ya wuce idan an dora aure a kan amma asali sai ya yi wata al'ada ya wuce sharadi ba fa cikin sharadi amma asali wannan wato shi sai ya yi wannan sai ya ba cikin sharadi ba fa cikin sharadi ba shi wannan allura allura aka misali idan wani ba shi da allura aka mishi allura allura

amma a abu shara kafa sura wannan an sani